الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ثبت الله صلاة نسيتي بأمين شمي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن سفش بغنيه يا kafar 1438 na hajjin daidai da safa shiroguni na november 2016 kalendar miladiya na yana sabon jiriya ya cewa da ta fi sharh sunna na al-imam al-barbahari ko hmm. idan page 294 من جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع جميع ما وصفت لك باتين مجيء في هذا الكتاب دليل في النون فهو عن الله تعالى رقبته وعن رسول الله دقبات شوبو يعني نبي الله عليه وعن التابعين دقبات تابعون جبو وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع دقبات قرن يعني تاتي ولا قرن يعني ليتشو غابو جكيو غابو bari mun ga waje ne wa masu laka fiya zan kita fawwa an illahi ta'ala ina ji mutum da litas mu ji wa filita fiya ba batan daga basa ko mu fajo imana yana ji mutum da litafin nauyin usulu da yanke kadu na daga alkur'ani da sunna wawan mun ji ga man la yanda su labe da gabati ta cin ko kaya mun lagan ne labe daga bayana a talafu saluji a ta ci ubo nan wuce gando ce daga ita ubuwa yagan shi wani shi dalilin shi daga alkur'ano gangani da sunna gawawa wani wa an rasulillah kuma daga bayan tuci na ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwana ya na shi dalilin shi daga alkur'ano wajen kuma daga sunna yana da tabbatarwa daga bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an ashabihi wa an tabi'in kuma daga bayan sahabe ya ne da kuma daga bayan tabi'u ne shi a ce a gaji ma yana ga fiye da rana da ya ba sa ya tabi'u ne shi wa biyu ebo na gaji kan nuna ide falala ga amadi alkhairi gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairukum qarni zai da alkhairi gani ne ebo ne qarni yawi summallazina ya luna hum kagan cuzai shi mutuwa nan summallazina ya luna hum kagan cuzai shi a mutuwa nan ya ci ga wasa biku da al'awwalu na ko hmm. minan muhajiri na wal ansar wallazina taba ohun bi isfan a sabi ku e ya zama farishi al'awwalu na shi jani من المهاجرين والأنصار من المهاجرون جوت أنصارهم والذين تبعوهم بإحسان من الذي لم تعبي بلو بلونا علينا قوم لي دفع لغانا قوم يتابعون جي قوم يتابعوا التابعين جي da na ji bayanu Allah milatu muhajiru na jigan gani da ansari je fiye bolo-bolo ale gan ẹgbẹ́ làwọn ṣe rájú pé ẹgbẹ́ mọ́nà àjẹ́ làwọn ṣe dé ọ̀pọ̀ níbi alámi tó náà dé àkéyìdá aṣọ ráhùn jíjẹ́ ráhùn jíye síbi tá a fi nà dáná lọ́wọ́ àmì kọ́ọ̀lì sálífì ilẹ̀ kọ́ọ̀lì da nà ne ta ce da kọ́ọ̀lì ne ni ci. abana karnu na janibi sallah sallah mu jiye na mu ci matu fala layana karnu ya sahabeji da karnu ya tabi'u na ji ta ya tabi'u tabi'i na ji ko kwale ga zuma zanen yoga calin ayi ma ci ko ci ko ci ko yunga ma zujo maliki shafi'i ahmadu ibn hanbal imamu abu hanifa kami ga meji nan ko ale ga alimamu mawuci ko mai da bayani wa wale ga zumawuci shi immediately ga biyu biyu wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairun khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum manan ƙwale gan aliyu gan alimamun barbari ya zuyo ne masu muna ya zuyo nan waje daidai wa majiki wani wajen mici wani ba nan ajin alimamun barbari gyara ba nan gan annabi dondo da haudu bandi annabi salihu ko ebe na haudu ya annabi salihu biro na kati ebe yan rafiyuna wale ga gayan haudu ya annabi salihu ya yi biyar rakunu daidai ba wancan hajji ba mulbar bahari gyara amma la shakka fi zamani ya limamul barbahari limamul barbahari da mini kishi ya manko ya sunna a daga wasan akidan ahlu sunnati wal jama'a a ci maguta a malawuza shi a maji bayani ya zashi a maji rajiya yan bidiya a majiyar da da nba fe ko daga babun nan alo babun na nan ewa kibo ebo ago a jiniya na biyu muhammadu sallah sallah masu bu a sari ya toci na marunin ala ya toci ne to shirin su ne fiye ne bayan ta jikiyo ce ji katun من غفرتك الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من آل القبلة فأصى أن يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به كم؟ فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصلت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفى اتق الله يا عبد الله يا وجه سقوط يا سقوط سنة سقوط سقوط سقوط وعليك بالتصديق وقد جوا يا جسكيا والتسليم وملاقبة وتا والتفويض ọmọ láwọn ọya yóò ṣe nínú jẹyìn náà ó di mọ́tà bẹ́ẹ̀ mọ̀ fọ́wọ́ ìdájú wọn jí wọn rí fáyà bá abọ́ nẹ́bọ̀ àmọ́ àbẹ̀yàn àdétú wọn ṣàlà gowar riba wa mola yarda waje lima fiya zalkita biyan da ni ta fi nan wala taktuma zalkita a hadan min galamita fiye sharhu na tiyan wunana wadu sozan joro miniyan alulkibilati ma fa'asallahu bene ya ji fata ko fa'asa ya rudda allahu bi hairana yi ya ji fata zanwaci na shi na sakulan wuje kwai gboruwa da kilita na gatu bukwata bayani jiwunan au sahiba bid'atin ko mazanajin bidiya na an bida an ci munutu ga da bidiyoyi au dalal ko gina an dalalati ke julugwa fayan jubihi mutunu gangwa duyi fattakin laha su da ya ci wa alaika bil amrin awwal agwa sun lamarin mafari al'atik wa huwa yi ma wasaftu laka fi hadha kitab ngan yana mijiye yawe da littafin nono farahim wa abdan ce ci goye wuji wa rahima walidai ce mu goye man cuji na kara hadal kitabun ba littafin nan wa basahu magaushe ba wa amila bihi umalotuyuyi wa da'a ilaihi umai zashi gadi ajin wa tajja bihi umalalita fi najuja fa innahu dinullahi ẹbọ na ebona fi na dini sakuyo wa dinu rasulillah mace ya dini ya tuce annabi muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bana limam al-barbari ya fattaqillah ya abdullah wa alayka bit tasdiqi wa taslim to da ya soko ya wuji soko ta soko ne ọmọ lagaskiyo ya ọmọ lapatun ta ga shi shi ce ci da tucin ya gaggan bayani ajewe wa gan wula gama na wa gwamu ebo ne na otu da litafi na dani na fada ga litafi ta kuma dalilin shi don rai da dadi sa ne ba dalilin shi don rai daga sunna na ta zuna bo dalilin shi don rai akpatuta ga da shekka ma amite koyon goro ma da kasala ma ko sai shiga allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin kana ja imani ji amma la da ka imani ana ulaika za wuce lahumul amnu adi aminci wa hum mutaduna ma de bawo wa ne ga azulmu babon no ene balekiyo ni ashirk ko jira na a imani ji imani na lamiyar tabu wadda shakka na imani da tuki ya tuci shi ya mala'ika shi ya fara kiyami ya kaddare ko fata ima ja sallah hukun ya zaka sai wa zaka sai luwaji sai fiyazu sai di forever ti wuri sai ka goya shi ne da sai le falen sahabe je falen a alul baiti shi ai ma ji ba kaddara ai ma ni ji ga zaba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya ko a jiza ga kabar ruwa ga an ji da kifo alkiyami tuwai gaskiya ne gaskiya aljannar dambo na dambo ko imani egan da ya tuyi da kai da imani ya yi tun guri imani mai ke gangani da ya tun da dai ga gani a ko an mutu ba wuya ne bi sa sallan gan ɗe ya gangani da ya tuye ya gan ɗe ya gangani da kungiyanci ɗe ya gangani da lambaye sai ci gagaga da adini di mede ilimi ma mu ngole yan na ji bayano dalili daga ba su ko min da tutu ana a man doro ba na wa je ilimi kana wuji de je o na oga ni 200% na nwunye ga ya na bisa sallam ba na ci ga je kan wuje daraja kan wuje matsayi kan wuje jama'a kan wuje kan wuje litafi kan na wuji daidai wo umarci biki wo ya bana ni daga kullu bani adam khata wa kharul khata'ina at-tawwabun e bogo ga ci ci wati to ga mannin na ga wai lami to ndo ne wa ga ne e ndo ne mu ga na amma mun ga ga daidai an tu wala mi la tuje je bo mun boye bani waji daidai be ba wa ni bo mu dina kuma za ga yana luwa na aji ke ga goma o ma aji kima o ma ala mutu ma mutum man wuce ma juna fiya ga aka rubu kalla wani na ji fiya na ji daidai yabo dalili ka zai yabo dalili ka zai yabo dalili ka zai yabo kibo yi gangwa gani yi bici gani yi gangwa gani ko ji gani ako yabo na ba wukan do wani zazzabi a ni bisa a sallar da sa'a juji ba na mando ci ga kanan da jama'in shi na yan na waji na wule ba ba wo alu sunna ji adere da da yana sai mila milatu sunna alu sunna ji ma e di sendi e bidi e na dan e bidi a je jina alu sunna ji ma e di radiya en bidi a ji e ga fe ji kiya e ga fe ta alu sunna ji ma e ga ga e ne za so ba wuce ji e de je na a ga ke de je e za wuce an ji kiya won lo alùsùn ẹ̀ mọ́sùkún ẹ̀wà ìlìní àmọ́ ẹlòtún lè ìlìní àmọ́ gáàdé tí ń lè bá àlùkùrọ̀ àlùbẹ̀ tí ń lè ń gbé ìṣẹ̀bùdà tún kó dìgbà ní akó àmọ́ ẹ̀yà ìlìní àkéda àtún náà sarrafa sunna ya alkhalala sunna ibn abi asim musul ìmọ̀ imam ahmad àtún náà ní abdullah ibn Ahmed ibn hanbal sharu usulid ka da alisunna ya alalikai a shari'a ya al'ajira alibanatu kubra alibanatu sughra sharhu sunna ya albarbahari da sauransu ya litafin naji ta kitabu tauhid ibn khuzaima ta kitabu tauhid ibn muhammad ibn abdul wahhab to al iman ya abu ubaid al qasim ibn sallam ko al iman ya ibn manda ko kitabu tauhid ibn manda sharhin alaƙilin tawo ibn abin izil hanafi fi na jubaino na muhimmanci a katu juto lahito lozu laila wani hara alu suna yi wasu ku la muhimmanci a katu sun na ji arba'u na riku ta kami bulugul mara miliyadu salihin sayil bukari muslim abu dawuda tirmidhi da sauransu na littafin na ji Eh, jike eh, eh, launin makanta a mai da jika tun gangani da manji mai fata da mine na alusunnati wa jama'a da agwa sunan alusunnati masu kun ɗaya da sai ɗaya da wani gwaga ɗaya da jike a han ɗaya ke yi limi sai da sai da ga yana wa ga umaru a ya shi ba ya ya fi hmm. gala. Hmm. ana wa tsada tafuli babu na ga tsa yin ciye daga bawa goma wuji tafuli da ya mufawu da je ban sifatu ga imamul barba alai babun nawa gawar riba bi ma fi hadin kitab ayar da ji da yana da littafin none ya e bane na ji gai usulin ahlus sunnati wal jama'a jo man ya ga ganne ga ya e bane wa do ta cin ko wa e jimini wutakkiya ko ya bane wa do littafin na hmm. dan wa ganne kiyo wai ya ko dariya ga wala go sun ganna ko go la taqtuma bil kitab ahadan min al kiblati litafin na galu sa zandoro min ya al kiblati o man inna ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitab ulaika allah wa yal'anuhum al-la'inun إن الذين تابوا wa وبينوا أولئك tuba عليهم da ya gaskiya na ba na sakwa bayani mutane na sakwa lana buɗe a gaji mai bula na ga lana buɗe za mu ci shi inda kwa zai ga biya tuba ji a ci ma bayani ji a ci ma gyara jina za mu ci ya sakwa fada yau sai e wago ga shi shi waje yi limi wa ɗaya na gaskiya yi na wuso ma a na daga man su ila an ilimin da na gaji da ya ce ilimin fakata mawuci mun sona a jama wallah bili jami'u jima yamma kiyamili jami'in na ragu da zamiri zamiri ya emina ya bugo littafin na gaushe ba littafin na lauya zaji ko lewu musulmi ji ebo nan na damini ya ilimi ga sheba na damini wasu ya ji da gaskiya wata waso bil aki wata waso bil saburi a ce a gama littafi na jaji amfani na ngwa ya ji kiyo ngwa alawa ga sheba especially littafin ya manya fafayin ji ko eh littafi ya fafa ne da amfani na hmm, especially littafi ya sali shi kan ino ne temina littafi ya tuso ba zamani a ne da sahabu ji na temina amfani da authoritative ne su ilimi a jina wa jiki na wa gboka gana ga daunu ebogo littafi da ya sharhu sunna ya al-imam al-barbahari sharhu sunna ya al-muzni usul sunna ya abla ibn ahmad ibn hanbal littafin ne usul sunna al-imam ahmad ibn hanbal as-sunna ya ya abdullah ya abdullah ibn ahmad ibn hanbal da sauransu littafin ne bayanin wasa ga wasa ba sai a sha lawa wuta gashi aláwọn àrẹ̀kọ́dù wọn fi kásẹ̀tì yọ fi téèpù yọ aláwọn àtẹ̀mí rédíò aláwọn àtẹ̀mí tíìbù wẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ nsù ebo tíìbù ebo zàn yìí yà yẹ bàánà bàwọn yẹn kaku ilimi ga ci bo da ne ga bidiye ya go bidiya ta rufe ga ba amma ilimi ga yadda da no nan jimaniya ta zu ya ji makanta jimaniya ta zu a mai lokacin da ilimi a mai la ilimi na wuza shi wa ne ga bidiya a je gwa fala ko ji gane ku fa asallahu an yar eh, fa asa an yarudda Allahu bihi hayranan an hayrati

Hmm? bani nga malla ndidiyaji ga naji ndidiyaji na vogana aga yi manya sunna na je la sunna wuza shi amma expose ndidiya ne ndidiyaji la ga na ndidiyaji da za wuce foga zandoro hmm. e bo kibo a tsuwa ga man na shiga idan rayuwa a cima la bayani sunna wuza shi a cima ke ji e a ce ke jin bayani dola lalata na ya firici na gaskiya bibiya ya adil ke wa da ginshi ke nuna da cin wakil in ci gusho bana na yini number two mini zai yi ɗan e, bibiya je ke na vodda zana suku zai je kulita siya sun na yi vodda na especially litati na je je bayanin ke ji kace sai bibiya ya e, e, ba ji na gaskiya wani bibiya ja ja sai na ba wancan da wuki da guba ya ta ci e bidiya jibe masuku wai ne sun ya a jagali ta fi na je kuyi daga saudiya da ana gaji timo a gagbon mu e wasu ibo ita su wuce gaji fejin bayani bari biyu ya israel miraji ne na celebration na su bidiya a tsarin wazifa ne wazifa ne ke bayan da su gura da su da mujan ya kanchi ebe wọ́n lè kó ìdáfínà ìgbádùn méjì kí ìgbádùn méjì bẹ̀rẹ̀ àníyàn wọ́n ti tó ìdáfínà An sí wa àníga alámìátọ́ alukur'ani an súnà wa ń sọ adé dáná fẹlẹ́ ń alùbẹ́ẹ̀tì dáná ayé máa jí kẹ́dẹ́rẹ́ tẹ̀bí àwọn àǹjì na. to zane wai ba tu ga wa agwo ga wani wa gwa wa daga ga ne de nun ga ya waje bani da abin da sai lita a cikin ke ga za ku jinin ku ja shiga a ga a shiga ga mu su ku lita ti na jiga ji ga ya wari ji na wari ja anya sai nun wo a de go sai ya na ga zan doro a ga ba mai ko a ga zan lura shi lita ji ba mai ba wani ni ladin ni su ne ba wani bai kushi ji da zamanin ci na da litafi ne ga mu'amalatul hukam ne mu'amalatul hukamu ci masu ku? wani jin bayani ya ga ke da shi shi ga da kuma mun ko laji ganewa zai ji mai firici ga ya ya sun na shi ya hanya da ya sai ta hati ya da ya bai da kuma gore ya bai da ji kaza kaza jire ko ne kun ga bai da biya yi ne ne ko zai je ga hatu na zuwa ga gali ta fi ne da sakule shi bai saya ko ga biya yi ya ta ji kiyo ta sami ta nole ne da ne ko na ji ela ga ilimi she ba nan amma zana fana eh da na fahimta e mutu e e tun yin gbana kalita fi gaji wọn àjọ àǹfààní a fúnjà ń kẹlẹ̀ àfẹ́tí náà na kéèjì àrùn nakudu ṣùgbọ́n ìdáná ẹ̀gà iṣẹ́ náà wọn ló tó wáyé àmọ́jíjẹ́ àrùn àmọ́jíjẹ́ àrùn ń sílẹ̀ ní à ẹgbẹ́ tí ìbò ẹtún ẹgbọ́n fẹ́ lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ ju wọlé kàfà lẹ́mọ́ ànàmọ́ ẹ̀kẹ́jì náà أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به كما تنبدع لا جارو جون تلوجو daga bidiyun shi ko maza na gina lujo daga bidiyun shi wancin gaba wale ganin ladan nan waya kai zo ka fuwa lita suna gashi ba nan na ngole ko lita fi akira kawai ha to lita fi ne kyan amma ya rayu shi na yi nan na lando tili ta fi egbe shi nga ga ya shi ko ebo na lando ci ɗauke ba na gaskiya ci na ba na shi ba na ce gan a ce da gan a ce da gan littafin ko abu katada da filastini ko abu muhammad al-maqdisi ko abu yahya libi ta ka da zanne ga kai download internet a cikin photocopy da ke gina da jona no ne bi na zahira yin Allah kiyaye ga fatakilla wa alayka bil amri al awwal al atiq sunna yaso ko mulago sun lambare lambare daga mafari al amri al awwal al atiq ko cin ga yana ne sa sallan da sahabi da tabiu na ji biyu ta biyu na ji ta ci bonan al atiq manu e gbako ko ma'ana agwasu ina zahunci lagwasu ne ya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ya gwasu ina zahunci sunan ya khairun nasu qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum ngato huwa ma wasafu laka fi hadha alkitab ngai ne mi je ya da tin no no farahima Allahu abdan tuchu ci je wa rahima walidai tuchu ci mu goye man ci na kara a alkitaba un ba ci na wa basa basahu gaushe ba wa amila bi yi yuna wada a mai ga ga ga jiki na aya yi yuna e a waga dan bidiya e ban a bidiya ga kici mu ci ga unga sharhu sunnati ya al imam al barbari ba daga tabo har da saboda shari'a ya shekh salih fozani fozani Waale sashi bidiya na jimutai layo zanen gaji fiye nga tula daga nga nuna ci lugwa sashi ai da kyau nga yi gaskiya mai dufi na wa waza nga mala en bidiya jigan jizugu e la muhimmanci ya kafe littafin na sha hmm. e, e la muhimmanci ya kafe na sha nga الرائي يا أبو القاسم الزنجاني ولا قواعد بعقيدة جميع السنة جهوه شرح السنة يا الإمام البربهاري وعلى أصول بقاعدة بعقيدة جميع منهج جميع السنة والجماعة ولا هو الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى walawuwa da sauransu a can ga oge lo makanta mai ce lalitafi mai wa kara kara kara lo nga ta ne na ga wani rasala kulli wa ati wajen abin yau na zan yaji kudu musulunci wa bai ne nga nga ga ta bo ga da kafiri babu yin dalila. zane shi shi a ti gẹ́gẹ́ sí wa gan ẹlòdì inú go ẹlòdì ẹlòdì inú go gúnni gan ìgbàdí ẹyẹ ìgbàdí lóru gáyà ìmìnà mọ ìgbàdí mu gáyé E òjì mu gá tuntun pa wọn kẹlẹ kẹlẹ kẹlẹ kẹlẹ ńgbà ní oko àgọ́ tọkọ tún lẹ ní ìdí o ẹ dalẹ̀ dé ẹ̀ lálẹ́ tá

e wa ki a expose eh, to be ye la mi to ana de iri ne jibwa nje se jiwa zi ti o ti o omo so bi olo won so ama ni ta fi na to o so ga ma yi wo ma se lawuza wo na especially littafin na jaji bayanin manhaji da aqida shi ya ahlus sunnati wal jamaa tilla tilla tilla wahidan ba da wahidi E, waje da yanzu wuce makaranta ló bá ní ogun agwọ àní kó èyí ẹ agwọ èyí bó tilẹ̀ yọ ọ̀nà mọ́kàn kí ó tó wẹ̀ ní ìjọba nga ẹ̀jú náà wò àmẹ̀jú sọ àmẹ̀jú náà wò àmẹ̀jú sọ́rùfù àmẹ̀jú àrẹ̀bíyà náà wò bẹ sọ́rùfù jẹ àrẹ̀bíyà jẹ gáàní yìí kàtún sukù daga littafin a kanu su kuye ya ji i'i littafin a kida shi usulu salasa kawai larba hmm? kan shubuwa ci kitabu da alwasitiya sahawiyya alhamawiyya a cikin salafa sabu ladinsu sharu suna ya albar bahari da sauransu a sahawiyya da shirin ibn abdul hanafi ya ji littafin su i'i usulo yeji mm kazo mm wo ewo kibo ebo na aga expose yen za neji into lita asiri ne ja ta se bi be kara kara kara kara kara kara kara kara ta hmm. ga man ne ja luwa ne wa bi alifun al kalima amma wa bi ya ejine hmm. la mi tunun ga ciya ngamalla ngo le imam barbari we fasai ga ciyo yen ne gaskiya no ga ciyo ga sai su ma adinu bi qawli al muhammadin wa ma bi maqari jamidin wal al-qadar wal rafd wal irja'u dini wa innani labanin ala tanzil thumma ala al ko fa dini dini qayyimun ko adini ne adini goro ko abu ubiji ne ga adini yana miji ma da gauciya in mulhidun dinahu satara da ke mulhidu ga adini wasu sabogo a suna yadda siya in fa ki da e gani a gansu ya zandu a ce wai na to aji ma da yi na wawo farahim Allah wa abdan ga saku goyen wuji wa rahima walidai sako mu goyen yaman cuji karaha da kitab na ba littafin na. wa basahu magaushe ba na, wa amila biyu malofin na wa da'a ilaihi mazikiyar mai zaganda a ji a da kafin littafin wuce nan da kwaye fi da mil zawon ciyo don nole to littafin albarba na to littafin ne kyau cin mai amfani nan waji wajibi na gaushe ba nan littafin ibn taymiya ibn qayyim da littafin man littafin man sunnaji ji. wati da da wani ji kokare ce ta ce ci da ji gaushe bai nan sai da ce muhammad hamidu fakki nan in ga littafin sunna sheba bai kagwe sai za ki ahmad mamman shakir nan in ga lita sai yasu na shaba da kago sai za ki a sheku a sheku lallamat muhaddis abdurrahman al-muallimi al-yamani nan in ga lita sai yasu na shaba da kago yau da ko a munir aga a dimashki na sai publishing al majmuat al muniriya ne in ga dikiyo a to ga lita sai sunna sheba da kagwe yau da ko sai ka san khali kiye indiyo a so jiki mu a so ga littafin sunna seba da kagbe yau ji gane ko zuma wancan zan ji suna shek muhammadu nasiru din al'albani abdurazaka hamza da mango ciji gani da yana mamaci da zuma ba ma mainly man na jari kokarin sanar ciki mu a ce spreading da yi gashe bayan littafin a musunnati wal jama'a manya a yi mata dawutin da bibiya ji ma da gwamnati ya su ji wasu ma a so galita su ya suna ji sheba ya kagwe ma Allah ya ba da lada. Shiwa gida na akwai bane giga sheba yanzu ta su ne da amfani da hana fa giga sheba ilimi ga sheba ga da wani gwada ba an yi wa da ya ko da aski ebo ne da yi dabo don yi agbigi ebo ne litafi wanji wanji na ji ba wufi na wutuwa. ta littafin bidiya shiga tuma umul barahim ko ta tauhidi hayatul islam ibrahim al-laqani sanusiya jawaratu jawarul maani muniyatul muridi jami'u karamatul awliya ya annabani tabakatul awliya ya zanduwa jiri dole takada litafi ne ga ji ciyo ga tun ba litafi ne ji mun ya ji ji da bidiya yi da litafi ya fira ku dole shi zango ci gugu ci aje ko gaskiya ga nono da ga ga litafi ne ji tun ba aji kula yi ko amu gashe ba ta ce da e a dabo dan yi na ba wunin sashiyan sashiyan zai ji sharai ya sharo suna alimamul barbari nan a ga imamul barbari lituli ce fozan ga a ah, wunji taskiya wajiya ci tashin da litasiya amma nan wule jike wunde ya zaji kodari ya ya lami atu manhaji wangi amma lami atu akida wangi ya gane jima wani gabe ya na alau gangani ya muhimmanci ibn kayyim waje ibn namu kan ci ibn kayyim ya sa ga gangayen ganga ale litafin na bawa abiyo ba ndoci ba an gole wuri tafiya wajen ɗani waje nufi ne kiyo wani ya za kodari ya la gane biya muhimmanci. Wọ́n gane ọkọ̀ ọ̀gá ló ha di ko laula fam even part of ilamul muqtayin wale sashe irin da jeji ke fibo wallahu alam sai ga kafin ji babu nan ba ne ga ji daidai na coci Allah biya ba ne mai ga ci bisu na tsoci fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk